godiya ga magoya bayansa sai da ya jinjina wa halaccin ya ce muna godiya sosai da wannan sadaukarwa ta hakika da kuke nuna mana kuma ko da nake daura kurkuku ban taba tunanin wai za ku gajiya da gwagwarmu To a gaida Abdulkarim Muhammad Abdulkarim da wannan rahoto daga Senegal Muhammad Tijani bari mu nausa zuwa kasar Ghana. E can ma dai batun siyasar ne kasan a cikin wannan mako ne babbar jam'iyyar adawa ta kasar ta Ghana wato NDC ta gabatar da mataimakiyar dan takararta na zaben shugaban kasar da za a yi nan da watanni tara masu zuwa. To sai dai amma batun shekarun ita wato mataimakiyar dan takarar ya tayar da wato kula tare da harzuka al'umma ta wannan kasa inda ake cece kuce akan wannan batu. Tama wannan shine karo na farko a kasar Ghana da za a samu mace a matsayin 'yar takarar shugaban kasa kuma daga jam'iyya mai karfi irin wannan Mohammed. Tabbas Abdullahi ga dai karin bayani da zamu ji a cikin wannan rahoto da wakiliyar mu Jamila Ibrahim Mai Zango ta aiko mana daga birnin Accra. gabatar da farfesa jane na na upuku ajiman a matsayin abokiyar tafiya mai dafa masa a zabukan shekarar 2024 wanda kuma ke kasancewa karo na biyu a zabin nata da john muhammad ya yi kana karon farko da wata babbar jam'iyya a ghana ta tsayar da mace a matsayin jigo a cikin tafiyarta hanta da dama da uwa uba jam'iyyar npp da ke mulkin ƙasar na kushe matakin wanda ko meye dalilai alhaji aminu abu na madina Daya daga cikin jami'an MPP na sadasuwa ya yi wa DW bayani. Abin da yasa kika ji ana cece ku ce domin ta girme shi shugaba Muhammad fa. In ma kaddara ya ci wanda ya dauke ta mataimakiyar shugaban kasar nan. So ɗaya fa zai yi mulki fa in ma ya samu shekara hudu kaɗai zai yi. In dai ba canza constitution za su yi. Saboda haka muna tambaya shin ba matasa ne ko kuma a'a da gangan yake yi. A nasa bangare Alhaji Muhammad Nazir Sa'id mamba ne a cikin manyan jami'an sadarwar jam'iyyar NDC na ƙasa ya soki lamirin masharhanta da masu ruwa da tsaki da ke kushe zaɓin da cewa. Mu wannan lamari bai dame mu ba, ai da abin da zai dame mu ne sai mu ji an ce wai ba adila ba ce ko ko a'a tana da wani illa wanda yake idan mun zo da ita wannan illa za a yi aiki da shi jam'iyyar da ke kan sarauta yanzu ba abin da ya dame su sai dai kawai su yi mulki ba sabon jefa ƙuri'a ya zamo mu ba sabon yadda za a yi a hana cin hanci da rashawa ba mu ji ba wani zance da za ka iya shafa mata na bata sunanta. La'akari da sukar zaɓin na Farfesa Jane dangantawa da shekarunta na yi hira da Suhail Abdulmumin ɗan asali mai fashin baki ne akan al'amuran siyasar yau da kullum a Ghana. Dokan kasar Ghana ya ba da dama a zabi shugaban kasa shi ne ake zaba. Mataimaki ko wani abu ana yi ne ya wakilci ya dace dai shina da kwarewa amma ba ana zabar wanda zai zo ne daga baya gaji wannan kujeran ba wannan ba gado ba ne. Daga Accra Ghana Jamila Ibrahim Mai Zango DW Hausa. To daga kasar Ghana idan muka dora da batun siyasar jamhuriyar Nijar kuwa can wani sabon salo ne ya bullo Muhammad Tijani inda wata tawaga ce ta manyan jami'an gwamnatin Amurka suka kai ziyara a kasar har ma suka gana da shugabanni. To sai dai Abdullahi yayin wannan ziyara ta kwanaki hudu da ita wannan tawaga ta yi a jamhuriyar Nijar ba ta yi nasarar yin tozali da shugaban gwamnatin mulkin sojan ta jamhuriyar Nijar wato Janar Abdulrahman Tani ba. To wannan lamari ya haifar da a muhawara a ciki da wajen Nijar kan takun sakar da kasar ke yi da kungiyoyi na kasa da kasa har ma da kuma manyan kasashe da ke zama abokanin ita wannan kasa a can baya. To ga dan mutan tasawa Gazali Abdu dauke da karin bayani a cikin wannan rahoto da ya aiko man daga birnin Yamai. A ranar Talata da ta gabata ce dai tawagar manyan jami'an gwamnatin kasar ta Amurka da suka hada da mataimakiyar sakataren gwamnatin Amurka mai kula da harkokin Afirka Madam p da babban kwamandan na rundunar Afri fam ta sojojin Amurka a Afirka Michael Langley ta iso a birnin Yamai da zumar tattaunawa da hukumar mulkin sojan kasar kan batutuwa da dama da suka haɗa ƙasashen guda biyu. To sai dai tawagar jami'an gwamnatin ƙasar ta Amurka wacce ta yi nasarar ganawa da Firaminista Lamin zan Hassobi a fadarsa ta kwashe kwanaki uku ba tare da shugaban ƙasar ta Nijar Janar Abdulrahman Chani ya amince karɓe ta a fadarsa ba. Bayan wannan abu mai kama da zuwa fadar kurege tawagar Amurkawan ta tattara irin yanata yanata ta fice da ƙasar ta Nijar. To sai dai Malam Saraji Isa na ƙungiyar Mojan na ganin matakin kin karbar Amurkawa ba zai haifarwa da gwamnatin ƙasar ta Nijar alkhairi ba. mataki da suka ɗauka mataki ne wanda za su nadama kwarai da gaske saboda irin yadda shi shugaban sojawa Chani Abdurrahman ya hau kujerar naƙi suke ci gaba da walakantar da tawagogi da manya-manyan mahukumta na duniya ito hakika baya aifar mishi alheri baya aifar ma Nijar alheri baya aifar ma 'yan Nijar alheri. Shi ko Intinikar Alasan wani dan siyasa a Nijar cewa yayi bai yi mamaki da shugaba Abdurrahman Abdulrahman Chani ya ki sauraron tawagar jami'an gwamnatin ƙasar ta Amurka ba. Ita Amurka da kanta ta ce a saki shugaba ba Bazum kuma a maido da tafarkin demokradi. Shi kuma in kuka tsaya za ka gano da cewa tsari na General Chani babu zancen a komo tafarkin demokradi kuma babu zancen a shirya zaɓuɓɓuka. Wanga abu zai iya gurɓatar da hulɗa ta tsakanin Amurka da Nijar. Sai dai a ɓangaren 'yan fafutuka da ke goyon bayan mulkin sojan Nijar yabawa aka yi da matakin da shugaban kasar ta Nijar ya ɗauka kan Amurkawa. Tawagar jami'an gwamnatin kasar ta Amurka ta fice daga kasar ta Nijar ne ba tare da gudanar da taron manema labarai da ta tsara yi da farko ba a ƙarshen ziyarar. Gizali abdul Tasawa, DW Hausa daga Yamai a jamhuriyar. idan muka jingine wannan wato batu sai mu garzaya makwabciyar Nijar tarayyar Najeriya can ma dai wani batun ne mai kama da siyasa. Me ke faruwa a can kuma? To kasan a cikin wannan mako ne shugaban kasar ta Najeriya wato Bola Ahmed Tinubu ya bayar da umarni na buɗe iyakokin Najeriya da Nijar na ƙasa da kuma na sama tare da janye dukkanin takunkuman da aka kakaba wa jamhuriyar Nijar ɗin bayan da sojoji suka hambarar da gwamnatin Muhammad Bazoum duk da cewa ma wannan mataki na shi shugaba tinubu na zuwa ne wato 'yan kwanaki bayan da ita kungiyar raya tattalin arzikin kasashen afirka wato ecowas ta ɗauki matakin janye wa dukkanin takunkuman da aka kakaba wa jamhuriyar nijar kama daga na rufe iyakoki har ma da na toshe asusun ita jamhuriyar nijar din sai dai amma 'yan kasar sun ce basu ga wani sauyi ba akan iyakokin kasar da makwabtanta na cikin kungiyar ta ecowas ai bambanci shine akwai tsawon kilomita 1500 tsakanin najeriya da nijar akwai wutar lantarki akwai yarjejeniya ta jiragen sama da ƙasa da dai makamantan suka yata da mahajjatan Nijar ma wasu daga cikin kamfanonin Najeriya suke hidimar jigilar wasu daga cikinsu. Kada mu cika masu sauraro da dogon labari bari mu haɗa su da wakilinmu na birnin Abuja Ubali Musa wanda ya kawo mana cikakken rahoto a kai. wata sanarwar fara gwamnatin tarayyar najeriya da ranar abuja dai ta aiwatar da umarnin ECOWAS din tare da buɗe ɗaukacin iyakokin da ke tsakanin na ƙasashen guda biyu ko bayan ɗage haramcin amfanin sararin samaniya bisa jiragen jigila najeriya da ta kuma ɗage takunkumi da hada kuɗi da samar da wutar lantarki kan nijar ɗin haka kuma an ɗage haramcin taɓa ƙaddarorin nijar ɗin da ke a bankin nemacin afirka su kansu jami'ai na gwamnatin nijar ɗin da iyalansu a cewar sanarwar mahukuntan tarayyar najeriya an sama musu yancin zirga-zirga zuwa tarayyar najeriya ko ba nijar ɗin da najeriya ta kuma ɗage haramci na kuɗi da tattalin arziki bisa ƙasar gini sanarwar dai daga dukkan alamu na shirin kai ƙarshen ciki tsakanin nijar ɗin da yar tarayyar najeriya Muhammad Idris Zaina zama ministan labarai na kasar kuma kakaki na gwamnati. Najeriya da Nijar ai kusan yan uwa ake. Dama ba faɗa bane, ba faɗa muke tsakanin mu da Nijar ba. Kuma wannan takunkumi ba wai Najeriya kaɗai bace ta sa takunkumi. Kasashen da ke cikin kungiyar ECOWAS su suka sa wannan takunkumi kuma sun yi zama makonni biyu da suka wuce kenan suka yi shawaran cewa lokaci ya zo da za a cire wannan wannan takunkumi. Abu haka ita Najeriya wato ta bi umarnin da ita wato kasashen ECOWAS suka shimfiɗa ne. Za a koma ɗanyen ganye kenan kamar yadda ake da? kwarai kuwa dama ai dangantaka ai ba wai mun yanke wato eh, hulɗa jakadanci tsakanin ai yan uwanmu ne kamar da na yi bayani shugaba bola ahmed tinubu bai ce yan nijar wai ba mutanen mu bane ai duka yan uwanmu ne ka tuna fa cewa akwai jihohi kusan guda takwas da suke boda da ƙasar nijar kuma tabbacin cewa sojan nijar za su saki bazum ne sa karake wannan mataki ko dai ba tabbacin eh to ana ana sa ran cewa su yi haka din saboda ai me amfanin su ci gaba da rike eh, shugaba eh, bazum sabawa irin tashi da haƙuri ko kuma dole da ke zaman kanwan naƙi kuma wani tasiri abuja ke fatan gani cikin sanarwar tata daga dukkan alamu ta kadama da ta faro tun daga juyin mulkin nijar din na shirin gude sabon babi a cikin dangantaka da ke tsakanin na kasashen guda biyu farfesa kamilu sani fage na shirin cikin batun diplomasiya kuma ya ce a nuna kun baka cikin rikicin nauta da watanni wannan mataki da ecowas ta ɗauka da kuma ita najeriya ta ɗauka ko ba komai an nuna kurciya baka wannan zai sa su kansu wa'annan ƙasashe kamar Nijar ta yi ƙoƙarin yadda za ta rage ta'allakarta a kan Najeriya ba mamaki a misali mu da muka yanke musu wutar lantarki kogin fara wanda ake kira kogin Naja ai ta Nijar ya fito ba mamaki nan gaba ga ita Nijar in ta yi ƙoƙari ta datse a wannan kogi ita ma ta yi dam don ta sama wa kanta wuta. Abin jila gani dai yana zama mataki na gaba tsakanin na kasashen guda biyu da ke kansu kirari na makoma iri ɗaya kafin juyin mulkin da ya zama zakaran gwajin dafi bisa kirarin nasu. Uba da Musa, DW Hausa daga Abuja a Najeriya. To da wannan rahoto muka kawo ƙarshen wannan shiri na Afirka a mako da ya bibi wasu daga cikin mahimman batutuwan da suka ɗauki hankali a nahiyar mata ta Afirka a wannan mako mai ƙarewa da fatan shirin ya ƙayata da ku madadin kowa da kowa musamman ma waɗanda suka taimaka muka gabatar da wannan shirin da waɗanda aka ji muryoyinsu Abdullahi Mamman Ahmadu tare da Muhammad Tijan Hassan muke muku fatan alkhairi.